tambaya ta farko mai ita yana cewa ka faɗa a cikin karatunka da ya shuɗe lokacin da kake fassara suratul an'am wajen wannan aya inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab cewa dukkan mutumin da ya karanta wannan aya ba tare da yayi tunani akan ta ba to azaba ta tabbata a kansa. menene karin bayani game da mu masu karatu na allo wanda wani lokaci sai mutum ya rubuta simini ko rubu inda ya kunshi wannan aya ya kuma maimaita sau adadi da dama ba tare da ya taba tsayawa ko sau ɗaya ya yi tunani ba mu ma wannan hadisin ya shafe mu na jin kun fahimci tambayarsa a lokacin mun karanta hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ke fa'idantar da haka cewa ana buƙatar lokacin da mutum ya zo ayar lallai ya tsaya ya yi tadabburi to idan mutum zai karanta ta sama da sau ɗaya a lokaci guda tunani a karan fari ya ɗauke masa ba sai ya sake maimaita tunanin ba a karo na biyu da na uku har zuwa na ɗari amma ya shuɗe ba tare da ya yi tunanin ba shine abin da hadisin ke magana a kai domin manufar saukar da alkur'ani mai girma shine don mutane su fahimci ayoyinsa ayoyin kuma ba a iya fahimta su sai an yi tadabburi da haka Allah madaukakin sarki yace kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wal liyatadhakkara ulul albab littafi ne da muka saukar da shi a kanka dan mutane su yi lura da ayoyinsa a tadabbur a cikin larabci shine ijalatul fikri mutum ya kai ya komo cikin tunaninsa game da me wannan aya ta kunsa me ta ce a yi me ta ce a bari wane irin hikimomi suke cikinta to wannan kuma kowane mutum gwargwadon faɗin tunaninsa game da aya gwargwadon faɗi da yalwar iliminsa mutumin da yake da ilimi mai yawa ya sha bamban da wanda yake tsakiya. mutumin da yake da ilimi a mataki na tsaka tsakiya ya sha bamban da wanda yake ɗalibin ilimi ne farko a fagen neman ilimi don haka dai mutum kowanne zai yi daidai ikonsa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha amma dai makasudi ya dan uwa lokacin da kake karatun alkur'ani ko kake sauraron sa lalle ya kasance kana tadabburi tunda manufar saukar da alkur'ani shine tadabburi mutum yayi tadabburin ayoyin da ke ciki dan kuma ya fahimce su yayi aiki da su ba kawai mutum ya karanta kadai ba ba kuma mutum ya hardace kadai ba a'a fahimtar ayoyin da aiki da su wannan ne yasa sahabbai suke ɗaukar lokaci mai tsawo ba su har da ce alkur'ani ba domin suka ɗauki aya goma goma ne waɗansu su aya biyar biyar kowace aya goma idan mutum ya ɗauka baya ƙara wata goma sai ya iya karatunta ya fahimci ma'anarta ya yi aiki da ita wannan shine tsarinsu na karatu na haddan alkur'ani shi yasa sai a ce wani yi shekara takwas bai haddace suratul bakara ba wani yi shekara uku akan ali imran wani yi shekara biyar akan suratul kahf ba daƙilewar kwakwalwa ba ce da rashin fahimta ta sa suke yin haka a'a tsarin da suka ɗauka na karatun ne yasa suke yin haka shi yasa a da can idan an ce alƙurra'u ana nufin mutanen da suka haddace alƙur'ani suka san ma'anarsa suke aiki da shi su ake kira alƙurra'u. amma a yau ko idan an ce alƙurra'u mahaddata ma'ana waɗanda sun haddace alƙur'ani ko da ko ba su san ma'anarsa ba kaga akwai bambanci tsakanin makarantan da da makarantan yau makarantan da jama'u baina al-jawdati fil qira'a ma'a fahmil ma'ana ma'a al-amal bi muqtada ma qara'u wato ga kyawun karatun fitar da makharijul huruf sifatul huruf bin ka'idoji wajen karatu sannan kuma ga fahimtar mai karatun ya kunsa sannan kuma ga aiki da abin shi yasa ko rundunar yaƙi za a shugabantar sai a ce ina mahaddaci wa ana ganin cewa ayoyi za su ja hankalin shi ba zai jira da baya ba to wannan haka ake so tsarin mu na karatun alkur'ani ya zama Allah shi mana gaman katar wannan yana cewa ko dan uwa yana halarta wannan darasi duk shekara ba shi da lafiya yana bukatar yan uwa su sa shi cikin addu'a Allah ya ba shi lafiya dukkan wani wanda baya da lafiya a gida ko a asibiti ubangiji ta Allah shi ba su lafiya wannan yana cewa a yi gargadi ga yara matasa da yan siyasa suke amfani da su wajen shaye-shaye da liƙa hotuna da kashe juna da sadar juna da adda ko takobi ku shaka babu wannan barna ce don haka ma guguwar siyasar da ke tafe ta 2007 take da haɗarin gaske sama da wadda ta taɓa shuɗewa a baya kun san saboda me shekaru guda bakwai ɗin na yanzu wanda suke dab da shiga takwas na jamhuriya ta uku ɗin ba a taɓa samun kuɗi ba a najeriyance irinsu najeriya tun da take tun da aka halitta najeriya ba ta taba tara dukiya ba wadda kuma ta shiga hannun masu mulki irin waɗannan shekaru bakon karshe da muke ciki to saboda haka galibin kuɗin nan kuma kaɗan ne waɗanda ake wa talakawa hidima da su kaɗan ne ake amfani da su don raya ilimi don gina asibitoci da kiwon lafiya don gyara hanyoyi don kula da harkar tsaro don kyautata wa su kansu jami'an tsaro don su tsare lafiya da rayukan jama'a kaɗan ne ake amfani da su ta hanyar haka sauran duk mutane sun mayar da su mallakarsu sun buɗe asusu a bankuna na cikin gida da na ƙasashen waje suna investing ɗin kuɗin talakawa sun mayar da su nasu na kansu to wannan ta sa yanzu kowa yana son sai ya hau mulki wanda yake kai yana son sai ya zarce wanda bai hau ba yana son sai ya kwace to tsakanin mai so ya kwace da mai son ya zarce kuma kowa ya tanadi yan daba da yan tauri da yan sara suka waɗanda zai ba su naira dubu ɗaya a cikin naira dubu ɗaya shi zai bayanin yadda za su kashe ba su za su sarrafa yadda za su kashe ba naira dubu ɗaya a cikin naira dubu ɗaya ɗari biyar wannan ta madara ce a baka kuma fasta da adadin da ake son ka liƙe ko da daddare ko da rana sannan kuma ɗari uku wannan kuma na ƙwaya ne sannan ɗari biyu kuma na wake da shinkafa ma'ana su za su sarrafa ma za ka kashe kuɗin kai a ƙarshe mai ka tsira da shi babu abin da ka tsira da shi don saboda sai ka sha kwaya ko sai ka soki sai mutum ya shaƙi sholisho sannan zai fit hankalinsa zai ɓace daga jikin shi ya yi duk aikin ta'addancin da zai yi ya je ya saru wani don cimma manufar wani ya kashe wani don cimma bukatar wani ya yi illa ga wani don biyan bukatar wani idan ka tashi ranar tashin kiyama ka ce da ubangiji mai tuna hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan wanda aka kashe da zalunci ranar tashin kiyama zai shaƙe wanda ya kashe shi ga jini na kwaranya a wuyansa ya tsaya da shi gaban Allah ya ce ya ubangiji tambayi na dan me ya kashe ni me ne ya kashe ni me ne masa to don saboda haka ya kamata mu zama masu hankali kar mu bari bayan mutanen nan sun hana mu ingantaccen ilimin da za mu samu na firamare da na sakandare kuma su zo ragowar kwakwalwar tamu su dakilar da ita da kwaya da sholisho sannan kuma su bawa makami don mu je mu kare musu akwatunan ranar zafi. wallahi duk wanda aka yi haka da shi ya yi hasara duniya da lahira a nan duniya ba abin da ya kulla a lahira kuma wuta tana jiransa dan ran mummuni yana da tsada ran mummuni yana da kima a wurin Allah ran mummuni yana da daraja ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a gindin Ka'aba ya kalli Ka'aba ya kalli mutane yace ya ke Ka'aba ke ce wuri mai alfarma ya ɗakin Ka'aba kai ne ɗaki mafi daraja a ban kasa tare da haka ran mummuni ya fi ka daraja a wurin Allah bawa mummuni da Allah ke kishin sa wani ya baka makami ka je ka kashe shi don cimma manufarsa ko dan kai wata manufa ta ka ta kai kadai da haka ya kamata matasa ku yi hattara ni ban ce kar ku karbi kuɗi bai dan an baku dan aljihu ku ba ko kobo kuma mutum ya muku nasiha kar ku karbi kuɗi shirme yake yi za ku karba ku karba amma ku yi gaskiya ku karba ku yi adalci ku karba ku tsaya ku kare wanda kuke ganin shi zai inganta rayuwarku halin da muke ciki hali ne mafi tsanancin hali ba a taba shiga irin wannan hali ba a Najeriya da talauci da wahala da fatara sannan kuma ga kuɗi da yawa din amma rashin ingantaccen shugabanci jefa mahalin da muke ciki ka duba jami'an tsaro kana zaune a sokoto a yi maka transfer mai duguri ko daga mai duguri a ka sokoto idan an kai ka sokoton nan ba dangi iya babu nawa ba kana da mace ɗaya da ya'ya bakwai ba ruwan kowa da inda zaka zauna kai dai ka je kai reporting a sokoto rana kaza ga watan kaza ba haka ake musu ba sannan bindigogin su irin dogaye rabi itace rabi karfe tun wanda tsoron mulkin mallaka suka bar mana dan girman Allah ya za a yi tsaro ta wannan hanyar su kuma yan bashi da manya-manyan makamai ta za a yi harkar tsaro a irin wannan yanayi ga wahala ga ba su da ingantaccen tsarin a kiwace lafiyar 'ya'yansu ba wanda ɗansa yake da future shi kan shi ya riga sun haka ya kalli ɗansa yana jin tausayinsa bai ci bai sha ballantana ilimi ballantana kiwon lafiya ya za a yi tsaro ta wannan harkar sannan kuma akwai kuɗin ba wai babu ba amma waɗansu mutane sun mayar da suna su su kaɗai lahira akwai bayani ubangiji ba zai kyale waɗannan al'amuransa ta ba haka ba lalle ranar tashin kiyama sai an yi kididdiga abinda ka dauka da abinda ya dauka da abinda suka dauka da abinda kuka dauka wallahi tallahi sai mutum yayi bayani a gaban Allah ranar tashin kiyama babu yanda za a yi wuce a haka ba zai taba yiwa ya wuce a haka kar ka dauka ka ci bulus kar ka dauka duk abinda ka samu ka samu a maho ba wani nan akwai kiyama tana nan tana jiran ka tana nan tana jira na tana nan tana jiran mu duka kowa za a yi masa sakamako gwargwadon irin aikinsa aljaza'u min jinsil amal fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara amma mugun tanadi da waɗansu daga cikin 'yan siyasa suke a yanzu na asabi din abin yana da ban tsoro jami'an tsaro sun fi kowa sanin wannan abinda kawai zaka ja hankalin mai hankali ka ja tunanin mai tunani a kai shine ya ji tsoron Allah ya tana zai koma ga Allah inna rabbaka labil mirsat lalle mutum zai koma ga ubangiji dukiya ko mai ka mallaka ba za ta hana ka mutuwa ba mulki ba zai hana ka mutuwa ba za ka mutu kuma ubangiji ta Allah zai maka hisabi ranar tashin kiyama to duk mai hankali dai ya haka to sai ya sake lissafi ya sake lale ba irin wanda ya lalo ba a da don wannan jirgin ruwa ne da ba zai kaka gaci ba